وخلق منها زوجها وبث بها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الى ان الله تعالى عليكم رقيبا يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما اما بعد فان الحديث كلام الله واحسن هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشهد الامور محدثاتها وكل من محدثه بدعه وكل من بدعه ضلاله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hakika ba don hamza yana dana ba da sai na mishi ba kan wannan gabatarwa da iya amma dai kyawun da sunka da babansa ba za a hana shi ba muna da alaƙa da sarki da ba mu lafiya kan abin da yi ya ke nuna kamakwaran da muke yi ɗaukaka mu fiye da aikin mu fiye da tunanin mu fiye da tunanin mutane a kan Allah ya sa mu cikin magadan gidan aljanna wanda Allah ya faɗa a farko sauti musulun cewa ya kama da rasu da zalle da ya rasu da sun fiye da ya haka na yi farin ciki samun damar ziyartar wannan masallaci na wannan dan cizon arziki wanda nake jin labarin sa lokaci mai tsawo amma wasu kila ba yi ta faɗa musu na yi farin ciki cewa wannan dare wanda shi ne dare na tara a cikin watan muharram wanda da gare shi kuma za mu fara tasu'a daga ita kuma sai ashura a cikin wannan wata mai albarka na muharram wanda yana da cikin watanni guda hudu da allah ta fara ala ya ware su ثلاثة أشهر أو منها أربعة أو مع التجارة مع القرمة ولم العبادة أشهر سنة للقاري سنة للحجر سنة للأنبر سنة للحاج العادة عايز يقول ألا يأير ولا وسط يأير ولا الجارة يأير من اللوكسة القرمة في تأويل الجنوب والمدير تدعين في تسعين شمولير جرافة في تسعين إلى أي مكان ce wannan takaitaccen zama da zamu a cikin mizanin ayyukan mu alkhairi na Allah ya haɗa mu a cikin wannan masallaci gida na Allah Allah ya haɗa mu a gidan daraja gidan al'umma gidan sauka gidan aljanna يعني لعل بعض المؤمنين لشهداء الصالحين انه من ذلك ويقدر عليه da kyawun yin magana cewa yana son gabatar da nasiha na yi tunanin wani takaitaccen hadisi ne za mu iya kawowa mu shan shannunta a fa'idantu su wasu darussa da ke cikin hadisai sun kaga mun amma dai ko da muka idan da sallah na yi matsaya cewa zan karanta mana hadisin illa abu rera wani ma'an wanda imamu musulun ya wani tunani ingancin littafi a duniya bayan ƙwani da su حديث جاز عن ابو رضي الله عنه عن الشيخ هل ثم لم الحديث في الدنيا كما تها شيني ولا من سلف في باكي تحديث شيرا با في قرحين سلف الحديث في كيف الله في منزل سبحانه الذي في مكة كنت أظن أن لا يتعلم أحد هذا قبلك لا لا سمع ولا لا ba wanda ya lafi wani kowa ya yi tambaya kuma ya yi abu gwarera wajen ban hannu kafin mu je da hadisi sannan da shi ma mu tona mu daga shi domin yana cikin sadar musulmi yana cikin jagororin musulmi na farko waɗanda sun su ibada ne sanin su ilimi ne kuma rashin sanin ya sa ana karkata da wasu wayanda suke cin mutunci suke sukan su duk mutum da ya yi sai na goraya da kowane da gangan suke cin zarafinsa don ne don su warga da ilimi mai kawo masu mu abu huraira bai daɗe tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai da daɗe wannan abubakar da umar su kare su kai ya kalma bai daɗe kamar yadda ya zo ƙarshen rayuwar malam shi ya sa sai suka yi amfani da wannan dama suka ɗan lokaci da ya zauna tare da annabi ya ta kowa kawo hadisi wannan ya zama da soyayya wasila aka yi da kusanci shi da kuma dai cewa bai yake tare da annabi wannan shi ne muslim da related term cewa baka dade wace da dade بالدلالة اللي هنا عليك مباركة إذا كانت موجودة إيه؟ عندنا مباركة فيمكن لي أقول أقول تمتع بك أقول لي تمتع بك أقول ملحد معك الوقت وصار أنا ما كنت أنا ما تبقى ليس وصار أنا أول ممكن لي إذا كل شيء كان أقول لك هذا مباركة يمكن لي هذا مباركة amma inda manzo Allah ya sa ka ba abu wala da duk inda manzo Allah ya dawo yana nan dawo da yana idan manzo Allah na masallaci abu wala da idan manzo Allah yana gona manzo Allah yana iya abu wala da gona idan manzo Allah ya yi jihadi abu wala da ya jihadi idan ya je karɓa gayyata ta walima abu wala da ta yi idan ya je su mai aure duk abin da annabi ya sa وتبريوه kowa yake yi zama kuma a cikin sahabbai domin mai dole da yin aiki yau na yi asali ta kwari kusan ta kwari mu kilo da a haɗe a mai da kuma yi ke mai gani a haɗe ana samun wani ko ba ka sai kusa amma sai na mai kana burkul da Allah sun ce ya rasu da ma kana faɗin ilimi da yawa shi da yake sanar yana cikin sanar mala yake wani amma da sallama karin sa ce ce da shi amma ya sun ce da kuma sai wani ala ma zuwa sai suka je su yi haka yake wallahi da zarar da ba a taɓa faɗa min magana ka shiga da duk abin da daga yare shi yasa akwai lokacin da amuriyar da ta kai su mutane kalubale yakan ce yanzu don Allah eh, ta kan da Allah a wannan sallar da ba da ana ka su ba a yau in aka ce yi mai karanta shi mana mai labarin suka gama wataƙila don suna wasu ayoyi na musamman ne ko ya ba da wannan gudu wani ma ko ɗan ce da na faɗa sannan yake amma ta ce mai yi ne kanta in yake sallar asuba ne abu rai ne kan ce ba rawa ta ta irin wannan rana ne ne ne kanta a zamanin sallar asuba har limamin yana da sai ta yi makaranta akan kuma da wuri kaza da ya zure kaza a raka da muka ɗauki. Ake duk abin da da ke da daraja a nan ne wanda da wani kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba da haka sai Allah ta'ala da yake yana son ya kana da sa a matsayin da ya kuma na fili ya bar shi a cikin yanayi na talauci don rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu gore da ya talauci wani lokaci wadata na ɗauke hankali tana tashar gurguna ka gama da wannan fayil ka shiga wannan amma shi lokacin ba abin da yake yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in an samu da a cikin in ta ma a bashi karatun da ake shi ko shi kawai ke ɗauka ya zai irin sun kuma wasu mutane suka zo da da yana nan arewa da kabarin da zuwa nan tsakanin da kana kallon alƙilla idan ka hau da gabarin za ka kalli kabarin da zuwa nan tsakanin wannan da dabari ana da kuma ana kawo da ba su da wata sana'a da lokacin su suke zama abubuwa da yanzu. Kin shigo masallaci ya da sai ka fi sai ya yi ka ka kuma kai gidanka sai ya yi Allah wallahi ba ka tsare shi dai ya sha kai mun kalli amma yana ka kai dole ne yake ka san ku da biya a wannan yanayin da Allah ta'ala ya sa wani su suna kwashe su karatu da shi aka shekaru ne hudu da ya yi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani ba da sallah ba wani ba da shi ya yi kusan kwanci sai wani a cikin biyar ne

amma su tafi wata su ne bayan tarihi haka ne kuma ba su ne to duk da suka wannan haka ba wannan yawan wani ne da abu da ya yi shi ka ba da suka ce abun gure yana da yake ban da hadisai ba amma ijtama a fili ba ta fara kai da akhari abun da wasu suka tattara da bangaren shi halawi a cikin ilimin da wani ke wani shugaba ba ne da wanda yake wurin mana masa yiwuwa da wanda yake wurin mana ya kuma wurin kasa tsina da wanda yake wurin mana wanda mana duk gaba da mana hannu a da kara a kawai da mai nuna wani cikin ya kwai ha yana da cikin wurin su kina kuma rana ya kuma kan da su ya da shi kuma na jikin abu da ya shi kuma na jikin sana ya da kuka nika ba wani kafin yin zan zuwa abu da abu ya wani mutane da ya rama saboda kai yau in kana nan da azaba gobe da azaba ba shi ko wannan an da gobe ba baya shi lokaci yana ya da kan da wani eh, ya da هذا بعض يبنيه فالآن هنا إلى مني لو مثال يقول أبو بكر بابا الدوار هذه كناية هو أبو حافظ وتمشي كان حتى لو تمشي حتى لو كاتب على ذلك وربنا يوم الكناية الحمد لله هو ألم كان ثم أمثلة أو قليل هو هو أما أنا جالس أبو هريرة أيام الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير اجلس على ما يبقى واستعن بالله ولا تعجل ولا تقل لو أني فعلت كان كذا ولكن قل قدر الله ما شاء جملة من ذلك أما كلمة wannan shi جوامع الخير؟ jawami a kai على اني اوتيت جوامع الخير واختصر لي الكلام اختصارا الا يا بالي تكدون جمله تنتهي اشياء لدي اما ان ذا الشيء فنحن نقول ان ذا اول مثال اخذت اعود مثال اخذت في الشيء فانا اقول في بياني لمن فيها هي من وفيتي مو بدين قلبي العشاء الخير واحب الى الله كل هذا سواء الشيء او الحل لكن في الواقع من المؤمن المؤمن اليه الذي يحرص على ما ينفعه وفي كل الخير قوة الناس على الخير منوي من قلبي منوي من عندي اخي ايمان يتوقع الخير يحرص على ما ينفعه ka dage wajen neman abin da zai wasu wasta'in billah kar ka dogara da neman ka ka nemi taimako wala ta'addad kar ka banka ne ka shi ka nemi kanka ولا تقل لو أني فعلت كان كذا kai cikin ƙoƙarin da kake matsala ta samu aikata ka da na yi haka a ainihin haka walakin kun kaddara duk abin da kana yi mata da zaka shi gobe ta akwai yin da yawa shi wa annabi ka wuni ne ka yi ne akwai yin ne ka imani wanda imanin sai zarce da wani kamar sai na abubakar radiyallahu anhu imanin sai zarce da kowa an bincika ba a ga wani aiki da abu da ya kawai shi tilawar da yake aliyu na من جد هذه وكان ليس خارج هنا من سنة تفكيري في أسبانيا هنا سلم دليل يلا يمكن لما صنع سلم دليل ولكن شيء وكر فيها شيء دور يلتزم شيء دور إيمان دور إرجاع الله وده هذا الأمر دوجيت يريد سيدنا عمر lokacin da imanin kuma ya zo ne to imanin kuma ya kina lokacin da aka zo hudaybiya من دخل صلى الله عليه وسلم جنا مدينة يمان كعيبة يوصل في نياغو مكة لئين أحقه في قوة وصنع أسل يطلع بيها أكوى يجي على مصر بابا يجي لما يكين كشيرية أبو الله هو لو كشيرية كبير علامة في سواء كوي تسيري في العيشة بايا كروز مصر domin su za a yaki akwai da akwai garkuwa akwai kirke akwai da yawa suka zo ba cikin yaki sun sai sun duk da yau su yi harama a zubure da zai Allah kai yi kwana ta ta suka iso ba suka iso suka kai a kuje biya ba su yi da Allah ba ma zai tsaye da ya ce a kuma. كجنة خالصة من السماء ومبادرة إذا ورد يا رسول الله أمرنيني حيث أين تتقف في الحوار حيث في الحوار إذا بحيث أسمع إذا كانت من أخذ أطلع تخلم الجاهلية لك تبنى يأتي بروح الإسلام وكما تبنى أبواق الصباح تستمر أحسان الدين لأنها أطلع لتوقف تارو بكاري إذا بتقول إيه مكتور الجماعة ke so ta yi zai yi ba abu kai ce ba za mu sanar da ya zo mu kuma bai yi ba kan Allah ya ko ya ce zai kuma ce wai ba shi ne ita kan yi ne ba shi ma nan maka yi kai ne kiyaye da ba nan da maka ka ce an shi ba amma kai saboda kirki kada da ka je ka yi ka هند الدين وجعل اسم الله عليه وسلم يتلاسع في حكمه حتى قال لن يتلاسع حلف من هذا الشخص سيدي والله ان كنت شيخ من فضم ركب الى يديك الحمد لله هو تعليم السيدي وحي الطبيعة كل ذلك الكلام في حسن الإخوان لازم أن أسألك إلى أن ربي الله عليه وسلم في هذه الأولى تحت حكيت ان هي هي الدبل الجري لوكسن سيمكم بقى في الدين دي شيء انا كنت ما يكون به اما يا تقيل ابيدي في البكر حتى بيتم في الليل الا تقيل فانزل السكينة عليه ان يكون خلص من القوة وأسامة القصة القريبة ان يبعث به الى القطع فهو في أخيه. aiko da dare a zuwa cikin kula da manzo manzo Allah in ya sa shi ta ruwa kun ta ruwa dan in kana san da ruwa kamar yaran sa ra kuma ba shi ne shi da ruwa yau in ya sa shi ta ruwa sai kuma ka ce da lokaci in ya jure da ita mai da sai ki gura da ruwa sai ki habata a halu to ina da abin da ya hana jiwa gudu shi hana gudu na kafai kenan zai je magana

duk a zo ne kallo ne kallo duk a wannan nan mu da muna iya aiki na mu zama abu ne sun suka ce duk wanda ya musulunta daga makka ya je madina a wuri ya musulunta ba amma kadan zai yi musu ba ruga ta ce na yarda ka bayan da yake kare kai na uku suka ce duk mutumin da daga madina ya je da ne ku na biyu ya zo maka kai su duk da rabon gani ولا في غاية صح في في كل جديد الله وإلا جبرتيني والحجر جيت المسح وجيت في شوية عجل وذلك غاية أما تجي أقول لك شعبان وجاي كل شيء شكو كان كل شيء كنت أجيب كل شيء كتاب ولا كل شيء عن الجوع كل شيء أنا أقول كل شيء يقول لك كل شيء شيء الأملاك karɓar wanda su ne ya haɗe kuma ya haɗe ya sai ya ƙaƙi sallallahu alaihi wasallam ce kuma ya san shi za mu kuma suke ba ana bayan mun har mu ne wannan har ma da ta mu san shi kuma yake bayan kuma kuwa yake saboda suna jin aya ko ka ci da ne ya suna ganin shi shi ya da wannan Allah ba ya da wannan ko suke da wannan Allah to anan ne ممكن تقول له هذا ليس صحيح هنا هو يجي يقول على الكلام جمود رامون كيف أنك تقول كيف أنك تقول كيف أنك تقول كيف أنك تقول كيف أنك تقول كيف أنك تقول كيف أنك تقول كيف أنك تقول كيف انا تقول انا لا انا وكفنت kita sanar da dake baka na yau farko ne ba har da muka bana ita yi kawai da na kuma wannan magana ne har yanzu yana da ne kasuwa sai wani abu shi ne ba mu ne Allah ya gaya mana ya wasu sun zaku zo mun zo ne kuma yake ba ko a biyu yana so yau gidajen mutane a dawo wannan Allah a canza masa ra'ayi da ne abokan yake masa baka san shi a kiwon zan Allah ya yi ya ce da yake masa ya yi don yi umra ya ga maka ba ya ce ko ka bari ya tafi wanda maka su ba ya ta ba ka bar ku ka bar ki da wannan ka bi imani sai ka bar ki na su ana cewa yau ka ya ya kawo ya ki har sama ya ya je gaikin bakar ya je sama ta daya ta biyu ya je tsibirar ta yau kai ya ta kare ya kai aka zuwa duniya aka ce kare kare kada a yi in kana tsana a kan fada shi ne shi ne faɗa wa yadda a kan mutum ka yi mutum kada ma in yi shi faɗa shi ne shi faɗa yadda to ne mu yi ne sarki shi ne wanda a ransa ya yarda da Allah ya yarda da mutum Allah kuma ya yi kama wani ba yi da wannan nuni ya yi sannan akwai nuni ne da ƙarfin sa da fuskar ilimi ya san Allah shi ne ruwan ya san abin da Allah ke ruwan ya san abin da Allah ba da fi da ruwan mutane ko da fuskar ne ƙarfin ilimi wanda ya ruwan mutane wata ilimi ma yana karanta da mutane akwai nuni ne da mulki Allah ya bashi shi mutane ba da sai na amfani da nufinsa هنا أمطاني ايه كلها هنا أمطاني بحاول يوم فقط بعدين في سيدي عجيب شو كان المسلمين في جديد في كنت مشرف أول ده هو أي شيء جبار لك تدرس كله تدرس كله الدنيا كان دور ما ما بدأ لك ترد الجديد أنا في كان عجيب كان عجيب كل ما سمعت رامي اللي غيري الإسلام لما يصير ان أبلاد من الأسلوب kyawu ya zo yana son ya zuwa a jiba da Allah ko da Allah yake da jin kuma yin jin da ba a sauransu Allah ya masa abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fa tanfa'ahu dhikra Allah ya kama mutum nan ya kawo ne shi kuma Allah ya ji mutum sai wani karfi karfi a duka kuɗi ana ba da yake kuɗa asiri tsaye da su bayan Allah ana tsaye da su addinin Allah ana tsaye da su tsaye da rijiyoyi ana tsaye da su makarantu kana amfani da kuɗin da wani kuɗa kamar yadda zama ne rijiya wacce shi mutanen Madina sun shawo da ya gudu yake mallaka a kan ruwa sai yake da kamar yadda aka tashi jihadi kuma ka amfani shi kaɗai shi ɗauki rundunar ta tafi لكن على إسرائيل لكن دون الذي أن يقول لنا قل بقى هذه ومن هي سوى شو جزء إلا أتتيك عن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ماذا يسعى كم شيء يدفع المفعل طبعا الجزء إلا الحكمة لأتتيك هل في وقتها ka ɗauki cewa kai yau Allah ya kai ka wani matsayi inda kowa bai ka kai akwai ɓangare mai kasi akwai da a cikin wani lissafi da mai na biyu na kawo a da kawo wani labarin da har da na labarin ya yi rubuta wani ɗan kasuwa ne ya zo samu

don wani gaba da masu ganin masu gyara tsarin da zai kasance mai kawai na ga abin da karin kan kawa yanzu sun na zai shawar yake kwarar da yake tsarin da zai haka wani zai shi kasar da kewa ba kowa ne haka zama wani zai shi zai wani lokaci ko da na hau ko ma sanar da na iya tashi ya zo ji labarin ba ku ke ga kilomita talatin da ke tsakanin da yadda amma kullum da safe sai ya tafi gidan sarkin bandu a bayan da mutane ya kawo kullum wannan kan ku bano ya abinci a wannan ko ka ci sarki ne ko yake gidan sarki gobe yunwa ta fara damu shi sai fara wuya idan je mai gida wurin bai taɓa kowa ɗalibin kowa da kowa sai da ake kira Allah kabe ka har kana ka kuma babu ya kokari sarkin wani zubu ko ya ce zuwa mahaukaci ne amma basirar waka ne iya sun ka biya wata ta kana da sai wani da labarin da ta kawo a abin nan abokin hira na daya labarin wato wani kafin sane ke ke da na mace kunan da wani ta kan zuwa a matsala gani ke kowa da ne ya zo yake da jirgin ruwa aka karɓi kuɗaɗe sai ke yana da kai a ƙauye yana da kai ne yake aka da ke da lafiya kuma yani dole sai da da da ce ko ne ko ce a kai mu kai kan da ka da aka yi ne kuma ne shi ne da zai ne da kuma ba ta kowa ya tsaye ai guda kowa ya fi kowa ya fi ya fi zama ya ke fi wa ya ke fi ya fi ya ke fi ya fi ya da ba ta juna ba ke ba ji yawa ba ya ba ya ke ban da a rayuwa ya tsalle fada ruwa ya bai abin da ake ba ko ba abin da ake kowa ya gano ko ba shi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya ce akwai kofar sallah akwai kofar sadaka akwai kofar Allah ta ce ta sama akwai kofofi daban-daban sai da aka yi ya mu ba da akwai wanda za a kira ta kofofi da yawa na da ke aiki ko su kuma ya yi don duk abin da ake na zai yawa ta wani har yanzu ya ce masa wasu ko ba ta ce ta a rayuwar ka ana so daban kana da wani aiki wanda ka tabbata ba ka da wani hada duniya ne ba sai ne wani amma amma ya zama jin da kama su yi kamar yadda ahmadu ne da ke ya ba da labari ya kasa da tsari Allah ta alaƙi wani kuma kada wani kudu ba da yayi wa ɗaya ahmadu ne da ke shekaru wani shekara sama da ɗari shida kenan da faruwa yana ba da labari ya ce wata rana a wata shekara da ke na shiga wani hali da talauci da rashin abin hannuna wanda ya sa gidan da nake ciki da iyalai na masu da na kashe ba ta ga talauci ya kare shi yake ina haka haka rana ta ce ko kai ko wani babu gida na bari a rasa da yiwuwa ina haka da wani abu sai ka kuka masa halin da yake sai ka hannun da wata jaka sai ka kuka wa ta guda biyu a tsakanin su an shafa madara an sa zuma haka suna da yadda yawon wasu na zuma yana ce shi amma sai tun iyalan haka sai ya jira ya kama hanyar gida zai ba iyalin kafin ya kai gida sai ya kai wata mata sai kuma tana da ke yaron kanu sai ta kai da ita ce wannan bawa ana kan ji Allah ka ke wallahi ba ne da ba ne da nan da kowa wannan da ba mu da shi ke da yaro yaro gaba ɗaya da kan ba kan yaro suna lafiya wasu mutane sun Allah ne zo ka yi ka shi ka ka da hawa yana da ba ne na wuce ta gida ɗaukin ciki na yana damu आपण लगेच जातील हल्लो तिला लक्षात राहिला या बाईचं सगळं हजर लक्षात राहिला ते बाईकी ही ऐकणार wallahi ban da wurin da ko ba ba sai bai san ba ba da haka yake sai bai san hawa ne kai ne ne ke ke kan da ne ko akwai hajji da ke so sai ka mutu ba sai da yau ne ba

kuma ya ba ni dirhami ɗari biyar ya ce in juya ribar da za a samu raba amma shi kadar Allah ba ta ya ce a dalilin gudun da mahaifinka na bar ba ka gane hukuma da shi ya ce amma ina zuwa cikin ikon Allah sai mun da kuma gobe ka kauce kyau ya ce na sake wani dirhami da shi ya zama a yanzu ka kauce ya ce duk abin da ka yi na tsari. Aika ne. ठीक है नहीं ये ऐसा होता मतलब दूसरा था इसमें क्या فالحاصل ان الاغلب هيك الموظفين لا يعرفون كيف يجب لا يعني كبر في جلسة اليوم ما كان لدينا في كيف أبو الأيدي ما لا لا لا

Allah ya za da rahama ya kwanta ne a cikin barci sai Allah ya yi mai tashin kiyama sai ga mutane kowa yana ɗauke da kayansa ke kayan kayansa a wani kayansa da yawa shi da kayansa biyu ne zalla wani ba ya wani ma yana wani sai ka mana haka da ilahi ne su sai mara da kayan a ke sai da shi ya zama da kawo da da nauyi kada ka yi tsoro da lalata ina zuba lalata sai ya yi kyama ina murna sun zuba lalata ya kafin ce kai wannan kayan da yana zuba yake sai ta hanyar wani bakin abu nauyi ke ce wannan ne sai ji ba sai da za ki ɗauko ke wannan lokacin kaki ya yi da mutane sannan sai ya kai ba yake wannan ya wuka kashe zuwa ya cire shi ne lalata sai da wani yanzu eh. sai sai na kashe yanzu sai sai wani mala'ika ya sai ce eh, to ahmad ka zo tsawo akwai kayan ka da allah ba ma sai da kuma ya sa hannu sai ɗaukun gura gura ta su yawa wani ita ta ka dora ita ta ta wani irin lori duk aiki na magana rike sai ki lura amma ina zuriyar da ya kare na kara da sun yi mala'ika ya zaso ya kwalama wannan shi ne ma ta ne ta ta ta

في كل خير أما قوم من الخير إيه كان من يبقى الخير نفسك لا يدخل المؤمن إن كره منها خلق الرجل للأخرى كان من إيه ظن في لا يعملك دون هلينا إذا أعطى هذا الزباكة أخي هذا نتيجة عليه ودون في إنسان ولا في شيء أولا نفسك في إيمان الجوانب والقوة إيمان الترين هذه إيمان الجوانب والقوة إيمان المشكلة هذه sai ka nemi opportunities da kake da su da ka ne strength wato kalubale da ka nemi damar mutum da kake da su a faruwa ka nemi wasu solution kalubale da ka kafa sai ka zo da kowa lafiya sai ka malaman kalibin sun da wannan tsari sun ce wasu wasu tsari strength weakness opportunity, and, and strength so in ka zauna kowa a haka kana da su ne أين كيف إلى أفعالي أين لا أفعال الجنة لا تكون أنا كيف هو دين لا تكون النبي صلى الله عليه وسلم أنت احرص على ما ينفعك duk abin da ke amfani da shi a yi kashi idan da ƙarfin jikin da ne a idan da masu ka yi kawa da dole ka sanar da ko kwanta ne Allah ya karɓa wannan zai Allah ya samu na ka fi alƙur'ani na ka fi hadisi ka fi labarin don kuka yi kwaye kuma ilimin da za ka saka jihun ka ne kuma ka sani in wanda ba ka saka hauka ne ka sani kuma ka saka ne da yi musa alaihi salatu wasalam lokacin da ya zo ne ya shigo ya san kowa da yamma a wajen da shi ne ma'atin تزوجان قال ما خطبكما قال فلا نبكي حتى ينزل الرئاء وابونا شيخ

kuma ya kima ma hasa maza da fitilo Kuma ya gama sanar wa ba wa abu na shehu rari kuma baban da duk ne ma inda ya yi wani kokuri a kakalar mace sai ku kawo sai ka yi a ababen da ke ba ko ke da take yi wasu kuma a matsayin sarari ne da su je su riga wannan aikin alkhairi ne da ne ثم تولى الى الجن وقال ربي إني لما نزلت إليه مسلم فكر يقول أحد الاحتلال أعرف إنك كفر كمه يعني أنا الناس من أحلى الأغرى كله في رجل أما حين أبدا بقول قال حقنا ألا إلا لك إلا إذا قد فجاءته إحداهما تمشي على استعلام قالت إما أبي الأخرى إذا من كان أنا تكيه إنجيل نووي أتكلم بسيط تكي بابانا مين يحترم لها الشاهد بسيط يجيان كما درس الإسلام تكي أقولي في فضوان ضلالة سيوة لم يمنع تغني شبيه تكي كذا ما تغني ولا يما نفر زي توفى رجال هذا شوف شوف في هذه مكان إذا كنت كده روح أبني كيف تكون خبريه a cikin da ke bugi mata haka da zuwa sai suka ce ma baba ya taba ta tsaro in khayra da lissa akan qawla baba wannan ne ke da ruwa da kuke da kalbi da amana sai kike haɗin farko su je mutum suke sai da kuje kujira ne shi ne wannan tattaki في جملة برضه هنا بالحقيقة مثلا في إسرائيل قالوا زي ده في كتابة يعني في كتابة تنبه على الليل ولا بالليل أكيد يطلع والسيارة تعيش بك يدوان ألا يتعيش انتباه أظن كيف على مالك كيف أظن أظن أمفانك عن دينك أظن أمفانك عن دنياك أظن أمفانك عن لازم دينك أظن عن أسرارك أظن أمفانك عن ضرورتك وكان جوابك abin da mai amfani da shi ne da shi ka ne nan ne wala sun ka zaka tare ne a ta injila ka yi ce da kuma ko da ka ma ka ma ga sabi ne kan zai samu kusa da fara neman arziki da kuma wani hali ke su ke nan abin da ya ba ya kan samu da yawa za ka yi nema da arziki amma ya ka wuce shekara su tare da wani afirama shi kan su kan da ne ko kuma haka, ko suna da su ne cikin gari ko suna da su ne suna da yin ta haka biyar ko za ka yi rike da kuma Allah ne kar ka ɗauka da bara da ka yi da ƙaro da innama wa ujidu a yayin da ne a wannan kujen ko gaba ta fara wani hankali da kan ina da basira ina da wani yayin kaza irin kaza da wani alhalin wani yayin ne ne ya biya kuma ilimin da za ku zama aji dai da su kuma kuna mataki ɗaya da su a yi gudunmi da kanu a fili ko wata sai ka kalla ɗaya a ta wani malami makaranta jiyar da take koyarwa karamin malami ko ke kira shi ranar ɗaya Allah ya rufe kuɗi daga kuma ina cikin jiki Allah ta kai mawujin ku kuɗi ne in ka ɗauko kalif na yi abu kan waya wata sai har yanzu da ke nufi da ita ila shi ake kai gwamnati yana da rago ya wuce ko yi ka je shi ne ta bai to abubuwan hannun Allah wanda duk abin da ke neman haɗa da neman taimako kada ku karɓa sai dai ke wadata da kanka da kanka ba abin da ba a so ga ya irin kakana ka kama kanka ba ne kan ce ba ka yi zama cikin cikakken ilimi sai Allah ya yi duk abin da kake nema ta himma ka ɗauka cewa ba abin da bai yi wa a duniya sai wanda Allah ya karɓa cikin haka dole ne a gaba da kaddarori da wuri ina nan sun ce wa yana fa maka shehu fala ta kullu anni fa anta kana kaza kun wani abin da ya same ka kaddara ta hasara kuɗi kaddara ta hasarin mota kaddara ta ciwo kaddara kowace iri ta ci an yi ba'a cika kai wallahi sai da ya sai ne a cikin ko ba kai ta ba abin da ji ne akwai da da yi. yana mutu ya na ke ya zai wuce ya wuce duk ina ne da duk wanda ruwa sai إذا كون فيديو يكون كون تستبيع كتير في قطع الزمن وشمينا بس يعني لو في تعجيش يشير وكذا ولا إلا زغاري يتسلى كتير ولا سبيل قلنا الحاج يجي بس الا يكون مدة قال لا يكون لا dole ne ba haka kimani babban abin da zai taimaka da shi shi ne ya sa kai kira kaddarorin Allah sai kawai ke maka wanda ke san Allah sai ka ga oh god wani Allah ya zai ta aiki gare duki ta sauran da sarki to da yawa abin da ya same ka mara da daɗi a kai a kai sai ka ba shi ita wani ne da Allah akwai ciwo da zai zama sai hasarar da za ta ci maka don ta hana ka neman wani abin da ke zama maka bala'i ko gobara ko annoba abubuwa da yawa da shi da Allah ta yi a tsarin cikin jiyan ko shi kamar da tsarin ta karo shi ruwa shi ruwa ya kuke ki abu a ko abu da shi ya kuke so abu ba kai ba ko addu'a kake yi ne Allah ba ne Allah ba ne Allah ya Allah yana kai da akwai abin da Allah ne ke baka amma a cikin kake son ka aura kuma kai ubangiji na iya ba ka sannan yana yiwuwa ma za ka ji daɗin zama da kai amma kadar za ka haifi yadda zai kashe wani inda masu da baka zaman kaurin da da hana kawai ya yi kuma ka ba Allah na kai da kuma gidan ya sani fiye da shi ta da sarrafa ko musu abin da istihara ne ne suka musu fata kake bayar da in kana da bukata ka tashi kai alwala ka ne da zaka yi sallah فجيت يسلى ركعتين صلى ركعتين فقط اللهم اني استخدمك بعلمك واستخدمك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم انك تصبر ولا اصبر وتعلم ولا اعلم وانت علمني اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي فيه معافي وعاقبه امري ثم بارك فيه إن كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعافي عاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقضي خير حيث كان ألا أبدا من خير هذا أن الخير هذا البركة كفمك إلى شيء أنك تشتغل أنك تنتج إلى شيء أنك تحاول من الخير الجو تبدأ من الخير الخير وقابل أن الحديث بالإيمان شيء تقول من الشيء وذل اليقين بالإيمان الذبح لله الذبح لله ما أحسن الإيمان بذلك أحسن الإيمان أحسن الإيمان أبقى من إيمان أنا أنا يمكن أن يميل كل يوم سنة خطأ على إيمان الزمين كل يوم سنة خلاف على إيمان الزمين وفي الوقت اللي كتبه من على كلام كلام وقال الوقت اللي كتبه خطوان على أنا إيه خفيف الإيمان وتتذكر الوقت شيء جنائز من خبر كثير من المقالة الشيء أن لا تنتهي من أجيال أن لا تنتهي لا قبل ما نقول كل إيمان في أول اللغة da lokacin da kuke ba ma su da gungun da ya ce ta shi ma to ai kada idan da sallah shi ne ba zai sannan ku zuwa da sallah shi yau ya alka an da mutar da Qur'ani wani da ke da dalilin ka sai kai yau shekara ta hamsin ne ko yau shekara ta arba'in da ne ko shekara ta sittin da uku ne ne ne suka zama da haka wanda idan ne suka ne idan Allah ya kaje su zai su yi magana wanda ne ayyuka ne ina fatan lallai yanzu kan insha Allah ya samu gama ana sai to ne misali hasibu an fukaku qabla an tuhasabu wa dinu qabla an tuhasabu wanda da yake zai yi da في كل وقت التوراة. كان هذا الشيء لا da sai ta ba da shi hali da karfi da kuma a yau a ƙarshen kalmomi a duniya ta a a bidiyoyi da ake rashin zai ba da shi kuma shi bidiyoyi don su ba mai gama bidiyoyi da ake mana tabbata duk wata ma'ana ba wani lokaci da ke tsara da kai da abu ana magana kamar abin da aka sunanta a ranar asura kuma shi ne abu a nan sana ba a sana yauka ya hada da asura duk wani abin da suka sani da ibada da sunan ashura in bar da azumi da ne a duniyar mutum suna akwai gidoyi da yawa ga abin da ta sanar ko sallah ba ce ana cewa cika ce a ranar cika ciki ba ce ana cewa a sa fararen kaya ma ranar sa fararen kaya ana cewa a sa kasan maraya me yasa wannan kalubalen ka yan shi'a wayan suka mayar da ashura ranar damuwa a juyayi da aliyu da su saboda ne mun saboda an kashe sai da hukai kina da tsari kina da tsari da tsari a ranar ashura to ni ka fahimta ta wanda aka kashe ne tsakanin su ya shahada a cikin ya kamar su kuma da da su sa bakakin kaya samari fuska suna da su rikin kuma ya su da su da iya imanin su yadda za ka gobe za ku da yawa shahada shahada ba shi to ga aikin hankali a ce ka kashe kanka saboda cikin wani mutum da ya yi shahada ana hankali shi a da su sai ka samu su jahilan ahlus sunna ta duk ƙarya ne ai ranar ma ranar murna ce ranar farin ciki ce kuma ma duk wanda ya rosa ma iyalansa haram ne ya ba su abinci suka yi wanda Allah zai yi wata masa tsawon shekara wanda shi ne yana san sai ce ai azumi ce ku sai abinci kamar ki ba haushi yake kawai da makarkari zai karkaɗe ko ya rairaye ya gane wanne ne hadisin gaskiya wanne ne gaskiya sai haka duka yi wani ashura sai ya azumi idan sai ya yi wani dare ashura ta wuce don ashura wuni ne ba dare bane duk ko zuwa ashura ta wuce to kaga lere su kaje da dare ne ko wuni ranar arafa dare ne ko wuni ranar sallah dare ne ko wuni ne haka ashura wuni ne ba haka gobe kasuwa jibi ashura abinda an suna shi ne duk wani abin da ka zo da shi ba wannan ba ko da ko shi ne ya yi in dai ba da wani baka a wayar da mutane kai game da Allah ke ce ba da sunan dai ilmu huwa al-mughayr wannan dai dariya hmm. abin da kana ta zo da shi shi ne azumi kuma azumin nan ala la gare da daraja da Allah ta lasa shi ina fatan azumin arafa kankare zulubin bara da nabi ina fatan azumin ashura kankare zulubin shekara to kaga azumin hawa goma sha biyu duk wata ka ta fara yin gobe kashi ɗaya ƙarfe sai ka rage kashi duk duka duba ka ba kai ta awa shida ba amma a kan kalimar da zai kwana da yau a gebar wannan da aka tayar sunan sa a tare da tare wawa ba abin da yake so amma mu a kana awo kana ɗan jarin ka kullum za ka je ka so kwano biyu na gero ko kwano biyu na shinkafa naira ɗari biyar biyar naira dubu kenan ko sai aka ce ranar goma ga watan ashura gwamnatin tarayya ta ce kowane masallaci na unguwa a je a sai buhunan kafa, kowane buhu naira ɗari da idan kana da dabara ya zafi wanda wannan wani tazan ta yau sai ka ka aro 3 to 5 thousand ka haɗa ka sai buhunan da suka shigo to da ta ji mawa kawai gobe ba ta ke sai na naira ba mu naira da zuga buhu naira ɗari da kuma yau kawai za mu ke yi irin babu ba da zama kira ta ka bace Allah Allah ke mana duk wannan albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muke cewa kuma sai shi da kafin da yake da sai yake tsakanin da Allah haka ne kokari shi wannan zubane ko da azumin da zuwa samu gafara Allah shi a cikin kasuwa ana so ne da yake saboda muna yi da hudu na yi mushrikai na yi sadar yake mu da kasuwa sai sa kuma malamai ce in baka samu kasuwa ba ashura ka hada ta da haru'a eh a turana mai kuma wasu malamai suka ce in makara suka yi uku tana da goma sha to wasu suka ce ba mu yarda ba ta su a kai annabi fada haka ko kai tana da gudu kuma goma to mu wannan shekara Allah ya kawo da shi da in muka yi tasu a gobe a sama muka yi ashura lahadi litinin ita ce ta ɗaya kuma da ba ranar azumi a nan gudu ya rage kowane ta kowane ta azumi ta ce rage mauludin annabi shi ne mauludin harkar holiya da da yake da tsalle-tsalle da bukukuwa wanda daga shekara ta shekara kowane sarki halittar idan ta yi wuri su fi wa yau ba kuke su wanda rana ce da aka haife ni kuma a ran nan aka aiko ni ne kara da ta kuma a ran nan ake kai ayyukan bayi saboda waɗannan dalilai uku ina abu kada ki kada ki abunta da da kuma shi ko Allah dan ne amma don ki da za ba za ba da kai kake da zai ne abokin fira ya in ku shi da buga in da kwafi da akwai kaddara akwai na ɗaya akwai ne eh na suna da yawa na larabci ma alhamdulillah kwanan nan an gama buga wani littafi na shirin iziniya kuka zai iziniya ko mm. na yi shekara ashirin da ɗaya ne masa shari'a Allahu Akbar ne mujallabi ne babban sosai shafi dubu ɗaya da da an buga a masar sai ni ma ba gashi da yana ba an da ya aiko bai kai maka gashi ba ta whatsapp eh. yana nan tafi daga masar insha Allah karshen mm. eh, alfiya ta abdullahi kure ta ilimin kimiyyar hadisi mm. da tubabun ramu da haƙi suna aljanu alhawai wanda ya tattara farfawoyi da ayyuka mutum da biyu don kuɗi a mafi makaranta kada a yi amma na hausar dukkan su za su da samun cikin intanet ya ne yi samun da ya yi google ya kawai ko ka buga tuna ko ka buga tuna ya sa jima da akwai wani forum da ake kira sai da wata babban maktaba ne sun fara wasu magani da duniya suna kalli saman kwallo ganin za su yi tafiya da yawa ce da na to mai wuce ne akwai ta uku babu mun da safa'i wani tambaya wani su kare mu dai tana da alaka ko nan amma da da kan daga kan ayata kuma tana ganin cewa wannan abin da ke kokarin yadawa a wasu ke zai ta amfani da shi ba sauran mutane suna amfani a sauran suna fahimtar wannan abin suna da kai da mutum na shi kuma za su iya kowa da ba mukabala mukabala suna da tattaunawa dan mukabala hausa ce mukabala rasu ne ke kusa munaza hmm. wato gani za ka yi ba ka har a gane wai ke wanda shari'a ta yi amma dai za a yi sace wa jahilun bi nasihi ahsan kuma ka qulu la sabila zaka bi hikmati wal mulki hasana wa jahilun bi nasihi hasana amma mubahala ita ce karfin abin da zai yi mai kuma tana da hatsari tana da hatsari saboda Allah ba ya da dole kana iya mubahala da mutum zan duka a ka in ka zo ka mutu gaskiya da kake tare da ta ka kashe ta kuma ka zo ce ba ka zance duka ka mutu har duka ajalin ka ka mutu shi manzon Allah Allah ya rufe jini mubahala كنت وزير فيه وسنة لحد هذه قليلة سنة لحد أنا إيه في أبلي تكسية أما كما تكسية كبيرو بكونا بجيل أكسنة أنا من أول مسألة كيف ديك كمان تأثير أنا كانت خارج الله سنة لحد الله خير